ana gwamnatin Najeriya ta nemi a zo a haɗa kai domin a shawo kan matsalar tsaro abin da ya shayi ɓangaren jagorancin da muke yi na al'umma Fulani. Domin yanzu hankali ya karkata da abin da ya shayi magana Boko Haram da kuma magana rikicin lalani makiyaya da manoma da kuma matsaloli dai na aikata laifuka daban-daban. Kuma matsayinmu na 'yan Najeriya, matsayinmu na shugabannin al'umma duk lokacin da aka ce kasar ka ba ta zaune lahiya duk abun da za ka yi da duk abun da kake ciki bukata ka ba za ta biya ba zaman lahiya ya yi zama kowane irin al'amari don haka an neme mu kuma mun kira duk wanda ya kamata a kira domin a yi wannan zaman ya zama da an yi da haɗin kan kowa da bakin kowa da yawon kowa. Wato a takaice dai kun amince da wannan shiri. Eh mun amince da zaman da za a yi domin tsarin da ma'adar gwamnati ta ɗauko yanzu dama rashin ɗaukashi shi ya ƙara mai da hannu agogo ba domin me domin mutumin da ke kake kullum a ɗauki laifi a ɗora mishi a ce yayi kaza a kama al'umma fulani ba a taɓa binciko su wani hali suke ciki wanne a matsalan ma su wani bangare suke domin a najeriya yau babu wani wanda ya shan wahala na kidnapping wanda ake ma kidnapping an shi kuɗi cikin sirri wanda ya wuce bayan lace shanun da aka sata na katar rasulun shekara goma sha biyar zuwa yau kashi saba'in da biyar zuwa tamanin shanun hilani ne don haka an ta wasu wasu sun mutu sanadin wannan al'amari sannan duk inda matsugunansu suke manoma wani wuri noma ya canye su wani wuri ci gaban gari ya canye shi duk ba a taɓa waiwayawa a ga meye ne halin da waɗannan al'umma suke ciki sannan babu wani tallafi da in bai lace ya asara ake kiran shi a jajanta mai a taimaka musu kamar yadda ake ma kowace kabila. To wace rawa za ku taka ganin zargin da ake cewa Fulani ne suka fi aikata irin wannan laifi? ai an ce zargi ba a da tabbaci amma dai shi laihi kowane mutum ya yi so a ce mutane sun zama mutanen kirki ba mutanen banza ba saboda haka tun da gwamnati ko ta ne a zauna da mutanen kirkin da na banza duka zauna za a yi duk wanda aka san inda mutumin banza yake a zakulo shi ya yi to ko dai ya ba aikata abun da yake ko kuma a ɗauki matakin da duka kamata tsakanin mu da jami'an tsaro da kuma duk waɗanda za su ba da gudunmawa domin ba za mu ɗaure ma ƙarya gindi a ce mutane suna cutar da mutane mu goyi bayan su ba. saboda haka shine amfani shigo mu domin mu shugabanni ne akwai masu zargin cewa kun buƙaci a baku naira biliyan ɗari kafin ku taimaka gwamnati menene gasken wannan zargi dama kullum ana faɗa ma najeriya cewa akwai wasu waɗanda duk hanyar da ake so a zauna a kawo zaman lahiya sai sun samu magana da suka waɗe maganar social media yau a duniya ma gaba ɗaya ba najeriya ba ita ce matsalar duniya ita ce matsalar najeriya mu ba mu san ai wata magana kuɗi da mu ba mu dai abun da muka sani matsayin mu na 'yan Najeriya mu tabbatar da mun ba da gudunmuwar mu ga Najeriya kuma mu babu wani wanda ya magana kuɗi da mu gwamnati ta neme mu yaya za a yi matsayin mu na shugabanni mu ba da gudunmuwa ko mun shirya mu yi alkawari tsakanin mu da Allah za mu ba da gudunmuwa magana kuɗi wanda ya san magana kuɗi sai ya zo ya waɗa mana inda aka ba da kuɗi ko inda aka yi magana kuɗi domin shine adalci kuma shine gaskiya kuma su irin waɗannan masu watsa irin waɗannan labarai su ne masiwan Najeriya su ne rashin zaman layin Najeriya kuma su suka wace Najeriya kuma su ke son Najeriya ta wace kuma 'yan hana ruwa gudu ne kuma wasu ne ke amfani da su don ƙasar ta wace. Ardan Zuru Muhammadu kiriwa shugaban ƙungiyar Fulanin Najeriya mun gode sosai da wannan bayani. To ni ma na gode.